abu mai tsada yake so me za ka mun cokali Okay. shi ma masu tsada ne ba cokalin to a kasuwan mu a kilo na mu ai ba zai ja ba wannan yayi kasa to to me za ka mun me da menene yanzu ka ce a ɗakin naka duk abin da ka sani a ɗakin mata akwai shi sweet <laughs> eh to ram yanzu ka gane abin da zai yi ka shiga ka fito akwai kuɗi a hannu cash amma tukun kai ta ina kake samun kuɗi kidnapping kake wala jari kenan akwai kuɗi shege mutum na ga kaɗan tsitan ma ya tarin kuɗi yawan kawarin tsana wala jari akwai kuɗi mutumi na ka fito ina jiran ka fanka aka samo yawa mutum na yanzu wannan nan da ki sa ka yadda ita lafiyan talo. yawa tallar kwanan shi nawa da haihuwa amma nan ne ba ka fure ba ka bubbige ma na ga tare da kai kana son suburu dan iska ne ko kuma buran to shikenan a bar zancen nan ni yanzu akwai cash kuɗi zan baka dubu ɗaya kuɗi a hannu a hankali ya mana in za ka je ka ɗauka dubu daya ba sai a jibge ka duka ba ba zan sayar ba ba zan sayar ba haba mutum na karin haka mana ka gafara da Allah a ah, ji mana haba mutum na shikenan zan baka dubu daya da ashirin da biyar las las ya ka ce wani wani dan wake ko wani abu ya kake cinikin awara ne to shikenan ka gane las las las ba zan kara ma ba kai ma ka sani zan baka dubu ɗaya da talatin. sai ka ce cinikin awara ka ta ƙara naira biyar biyar ah, shikenan in ba za ka sayar mun a haka ba zan tafi ya to dalla can don kaga za a sayar mun me gida zan gani um, kaga tana da matsala ne wankan sai ga tana juya haka wallahi hadda ƙura kura ma tana haska ko ina ah, hadda ƙura. kura gyara ni ina bacci kuna hayaniya ya tashe ni gashi ina dan cikin jin daɗin fankan nan kuma ka je ka cire shi kaka ka hito da shi waje a ah, um, mai gyara ne fanka lafiya lau ka ɗauko ta ka ce ma wani mai gyara kai ke ne ba ki fahimta ba ke wani ɗanin ki donkin of aladanya ne ba kya ganewa da daddare ne fankan nan in na saita ta da dan daki gan sai ta juya haka in ta je karshen ɗakin sai ta ƙara juyowa wani wani irin malalacin wanka ne shi ne ya ne ga har tana waku langozo langozo langozo ka taɓa shigowa ɗakin mu ne mutum yana mai gyara ne ina jin ka a daki kuna ciniki kuma ka gaya man mai gyara ne ah, ya ce zai gyara ta dubu da talatin shine na ta rage ka rage min kuɗi ma. ka ga haka kai can baya ma ka sai da tv sai da naje nemo kuɗi naje karɓo tv na yanzu kuma ka shiga ina bacci ka ɗauko fanka za ka je ka sai da dawa ni ne sai da tv ko ina kuɗin to baka ma sani ba gyara ne zan gyara ne gyara ba wani gyara ni kawai ka maida man fanka na eh, gyara da yi da gaske ita na kana ji ba wannan ba na ga wannan in ma in za ka sai da mun zan baka dubu biyu da naira tamanin to da fankan har da mata anya wanda yana yi eh, mana kai ban gane ba sai mana dan ka ganin bugagge an gawa ni mahaukaci ne kudi akwai kudi cash zan baka matan na da ka ce in sayar ma eh. sake ni ba wannan ba eh. ba wannan ba na ga kaman sake ni sake ni sake ni a yanzu abin da za yi na kaman mun ce mata yaran fankan za a yi ko? shi ne ina da wani dabarin da zan yi za a yana so ya haɗa ni da ke wai wai siya zai ba siya ba ne gyara ne yawwa da za a yi ko? Hmm. kika ba shi ya gudu kai kana namiji kai ba za ka tare shi ba ta gaban ka biya wuce ai ken wara eh? wanda shigo gidan nan ma yake iya kare mu ba ni yanzu ina gaya ma in dai kana neman zaman lafiya gidan nan ka bi shi ka je ka karɓo man fanka na ko kuma yau ba za ka ci abinci gidan nan ba ba za ka yi komai a gidan nan ko kwana ba za ka yi bugu gidan nan sai dai ka fita can waje neman fanka ɗirki ba ka nema a zauna lafiya to ai ni ban san shi ba ba kawai yana wucewa ne a kan layin nan duk inda za ka je ka nemo shi sai ka je ka nemo shi ka kawo man fanka na ko kuma yau gidan nan ma ba za ka kwana a ciki ba lallaki abu ne haƙuri eh. sai ka je ka ka nemo su eh, ka shiga man ɗaki Barin in ɗan yi tashi ba wani zancen kai bacci kawai ka je ka nemo man fanka ta to akwai takalmi na a wani takalmi ka je ai a haka ka je kuma a haka ka dawo yanzu ma a haka za ka koma kamar wani kazami a haka za ka je a haka za ka dawo ba za ka shiga man ɗaki ba yau kuma ba za ka kwana a gidan nan ba kuma yau ba za ka ci abinci ba ya don a kan abu ɗaya za ki hukunci uku wannan ba adalci wani ya haka kotun suke kotu na ba wallahi kotun haka take lallai ki abu ka fita ka ban guri ka fita ka bace man da gani za ka fita ba ta ki ɗaya min soyayya mu ka wuce ni ba wani zance soyayya kawai ka wuce ka je ka nemo mun fakana ka wuce mana ina magana kana kallo na Allah isa ki shiga ko ya ku shiga wai kai ki je yan ku ki gidan ku ne to ka kira ka ku to yawa ta zo kuke tana ne eh, da yake ta dan ayyukan gida ta gaji tana ta bacci wari gida wari gida sarautun mata mai gida to barkan ki gida daga ina eh, wallahi ne hmm. ba shiga tana dan kunya kunya ba kunya ne Eh. idan ma dai yanzu ina kunyan gaya mutum ah, ka gaya mata kai mutum ta ne daman Allah sa dai ba rigima ka ɗauko min lafiya kalau wallahi to alheri ne Allah ya kamata mu sadaka to wannan dama wannan sabon mata na ne mata hmm. wallahi yaushe kuka yi auren yaushe aka yi neman auren yaushe aka daura auren da yake dama daga gidan irin gidan gala ne oh. eh wannan shine chairman din gidan gala thank you sir na gode da kyauta Allah shine ya dan shige mun gaba sai aka daura mana aure da ita yarinyar kirki wallahi dama saboda mun duba hankalinta da kuma shi na shi kuma ya mana bayani akan iyalin shi na gida za ku zauna lafiya shi sa muka haɗa su kake da ba ta shan komai illa wiwin nan ta zamani eh, kake da kuma da ya ce ma duk cikin ma yaran na ku ba su gaskiya ki gaishe ta ya daura muku aure da kai da ita ke tashi tashi tashi tashi tashi samiya wa tashi yarinya mai kunya to yanzu to mai gida yanzu ina zaka aje ta kai da kake da daki ɗaya ina zaka sa amarya har da yin wani aure ina zaka sa ta kai damin ba gurin zama shine ka sa maka kama maka kama mata am yawa akwai wani dama na ci za mu daki dan matsa ne akan garin ki haka sai ta dan murin karan ma ne ban gane garin ta akan garin ta za ku rinka kwana guri da a to rayuwar yanzu ba ana maneji bane haka a lallaba a rufa maka asiri wani gidan gaba gaban ka ga an yi haka kuma shine ba ma kayan sawa a haka ta zo ba kayan sawa ba kayan daki ba komai eh kuma fa kin ga kiyaye da yake ke yan lukuta ne hakan nan sai ki dan ara mata ko rabin kayan ki sai mu kai wajen eske mai dinki sai ya rage mata to ni yanzu wai ba ma wannan ba kai da na ce ka je ka karbo min fanka na shine ka je ka dawo man da mata to wai yanzu ma kai da baka da naira baka ajiye ba baka ban ajiya ba yanzu ina ma haka samu kuɗin da zaka ka je kai wani aure yanzu ina ka samu kuɗin da zaka je kai aure eh ai abin da yasa suka zo kenan dama mun dan gama tattauna ne cewa bayan an daura auren auren bashi ne za mu zo eh za mu zo zaki ara mun ne kudin sayan basu sai ya tafi da shi shine ok dama muka mata bayani bikin eh a dama ai sai mun zo ne yanzu ki shiga ki dewa mata kudin sa man amarya a daki ba ta kaya na ta sa kuma biya kudin sadaki eh, shine to jira ni ina zuwa ku jira ni okay ai mutum ya fi ah, na ga kamar samus ya mota nan ya mota nan ga ga ga wani kunya take ni fitika kudin sadaki ko to tsaya ka karba